Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Wasu hare-haren sama da Isra'ila ta kai a yankin zirin Gaza a ranar Asabar sun halaka mutane da dama. Yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake ganawa da ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa a Jordan inda ake neman maslaha kan rikicin da ya dabaibaye yankin su. hararen saman na isra'ila sun yi daidai da wasu yankuna ne da aka ba al'ummar gazan umarnin su nemi mafaka a cewa falastinawa hukumar kula da 'yan gudun hijiran falastinawa ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa harin da aka kai kan wata makaranta ce da majalisar ɗinkin duniya ke kula da ita a arewacin gaza ya kuma halaka akalla mutum sha biyar tare da jikkata wasu da dama makarantar wacce ake kira alfakuru da ke gundumar jabaliya na dauke ne da dubban mutane a lokacin da aka kai harin kamar yadda juliet tuma darakta a hukumar 'yan gudun hijirar ta faɗa wa reuters a cewar tuma daga cikin waɗanda harin ya ritsa da su akwai yara ƙanana amma hukumar bata kai ga tantance iya adadin waɗanda suka mutu ba Firaminista Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta ci gaba da kai hare-haren kuma ba za ta amince da wata matsayin dakatar da buɗe wuta ba idan babu batun sako isra'ila wanda aka kama a cikinta ƙungiyar hamas wacce amurka ta ayyana a matsayin ta ta'adda ta kama yahuda 230 sannan ta kashe mutum 1,400 a harin da ta kai a ranar 7 ga watan oktoba a gefe guda kuma magoya bayan falastina sun gudanar da zanga-zanga a biranen london berlin paris ankara istanbul da kuma nan birnin washington dc inda suka yi ta kira da a cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a Gaza tare da ɗora laifin hakan a kan Isra'ila bayan da dakarunta suka zafafa kai hare-hare a kan Hamas. A landan hotunan talabijin sun nuna dandazon mutane da suka yi bore na zaman dirshan inda suka toshe wasu yankunan tsakiyar birnin kafin daga bisani sanausa zuwa wasu yankunan. Dubban mutane ne kuma suka yi tattaki a birnin Washington DC dauke da tutocin palestinu. suna rera waƙoƙin ɗora laifin hakan akan Biden. a kusa da ginin freedom plaza da ba shi da nisa da fadar white house a tsakiyar birnin paris na ƙasar faransa kuwa dabban mutane ne suka yi ta tattaki suna kira da a cimma matsayin dakatar da wuta dauke da kwalaye masu sakonnin neman kawo ƙarshen rikicin a birnin berlin na ƙasar jamus masu zanga-zangar sun kasance dauke da tutocin falastinu inda su ma suka yi ta kira da dakatar da buɗe wuta labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc an sake tsare tsohon shugaban mulkin sojin ƙasar gini musa dadis kamara a gidan yari bayan da aka zarge shi da yankurin tserewa a ranar asabar yayin da lauyansa ke cewa kamara ba shi da hannu a fasa gidan yarin yana mai cewa kokari aka yi a garkuwa da shi jama'ar konakiri babban birnin gini sun waye garin asabar da karar harbe-harben bindiga inda wasu mutane dauke da manyan makamai suka dauke kamara da wasu jami'ai daga babban gidan yarin kasar lamarin da ya sa jami'an tsaro suka kaddamar da neman su ruwa a jallo a wani sako da ya wallafa a shafin sada zumunta a ranar asabar lauyan kamara pepe antoine lama ya tabbatar da cewa tsohon shugaban kasar ya koma gidan yarin sai dai bai faɗaɗa bayanansa kan yadda kamara ya koma gidan kasan ba amma ya zargi gwamnati da nuna gazawa wajen kare mazauna gidan yarin waɗanda suka tsira daga wata girgizar ƙasa da ta auku a arewa maso yammacin nepal sun kwatanta yadda al'amarin ya faru suna masu cewa sun ji girgizar ƙasa ce kwatsam cikin tsakiyar dare daga baya kuma gidaje suka fara rugujewa suna rubtawa akan iyalai ya zuwa yanzu adadin mutanen da suka mutu ya kai ɗari da hamsin da bakwai bayanai sun yi nuni da cewa mafi akasarin waɗanda suka mutu ɓaraguzan gidaje ne suka rufe su waɗanda aka gina da duwatsu da katakwaye masu nauyi yayin da ake ta kokarin ceto waɗanda girgizar ƙasar ta ranar juma'a ta rutsa da su ayyukan ceto na fuskantar kalubale saboda ƙauyukan da al'amarin ya faru a tsaunuka suke kuma sai da kafa ake iya zuwa yankin saboda zaizayar ƙasa da ta rufe mafi akasarin hanyoyin. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba shigowa zauren VOA. Kamar yadda na yi alkawali a makon da ya gabata, yau za mu kasar Ghana ne, kuma wakilinmu Ridwan Muktar Abbas ya shirya tsaf domin jagorantar shirin. Ridwan Bismillah. Yau shirin wannan mako yana a kasar Ghana a babban birni Accra inda muka hallara a nan zauren taro na Osu Castle. da manyan mutane a cikin zangon ko ce cikin zangonninmu waɗanda za su gabatar da ƙorafe-ƙorafe su dangane da irin yadda suke jin ana su musamman in ya kai lokacin yin zaɓe na ƙasa za a yi rajista ko a'a tsofaffinmu in sun tafi asibiti da sun kiri sunansu sai ka ga ana musu wasu irin tambayoyi na fitar hankali wasu wasu lokuta mun tafi neman fasfo wurin neman fasfot sai ka ga an mana abubuwa da ke ci mana take damun ranmu ire-iren waɗannan abubuwa suka kawo za mu yi wannan zaman domin mu gabatar da kokenmu ga jami'in shugaban ƙasa wakilin shugaban ƙasa wadda ke hurɗa tsakanin shugaban ƙasa da 'yan zango. Kan mu ci gaba da shirin zan miƙa wa babban hannun damansa sallau halar kumasi ya gabatar mana da shi babban jami'in namu sa'an nan mu gabatar da sauran manya da ke zaune a high table mu ci gaba da shirin. Rajan Laro, Bismillah. jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana alhaji halliru kumasi a jikan marigayi a sarkin zangon kumasi a malam sallau ni jika ni ke gare shi sa'an nan dangane da zuwan nan da kuka yi muna farin ciki kwarai abin da ya kama daga shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da wanda aka ɗauki nauyin zango duka aka sa hannun shi don mu tattauna dangane da lamarinmu yadda zai fita yadda ya kamata muna fatan muna muku barkan da zuwa wane ne mai gidan namu wanda yake a sayin ce ba shi ya yi gayyata ba mu muka yi gayyata abin nufi mu hausa wanda muke gana mu muka yi gayyata dangane da irin abin da ke damun mu don mu cimma mu a yau A ben abdullah banda an haife shi daga garin abofuwa a wato kwararre ne kwarai dangane da wurin taimaka ma addinin musulunci na farko tun da muka shigo ofis shekara bakwai wata bakwai kenan don abin da muke yi irin mai kama da irin wannan ne kuma yana gaya mana ba ya yana ofisin nan ne don siyasa ba a'a yana ofisin nan ne don ya taimaki hasatan musulman da ke gana saboda komai ya ci gaba in ka zo za ka yi magana da shi game da siyasa sai ce ka tafi can yana son ko baya ofisin ko baya ofisin ko da wani gwamnati zai zo abin da yake yi a wannan ofisin to a ci gaba da yi bani abdallah banda ya yi mp daga ofensu a kumasi so uku sannan ben abdullah banda mahaddacin qur'ani ne ben abdullah banda duk rayuwar shi da yake yi a parliament parliament sun yarda da shi har suka ce shi ne zai zama wato chairman na parliament na eh, muslim caucus ben abdullah banda lawyer ne wanda yake shi ne wanda yake yanzu shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa suka tabbatar da shi suka bashi zango coordinator don ya tafiyar da lamarin a zango duka ga baki daya shine ake ce da shi alhaji muhammad ben abdallah banda ina jin zancen da zan yi kenan zan ba dan uwana kuma ya ci gaba da harkokin mun soma a hannun damansa muna tare da sarkin albarka abdulmumini bajiga sannan lawyer adam ali daga fadama sannan ali saddauna kadir english saddaunan greater accra baki daya shi ke tsaye zaune kusa da a hannun hagunsa Kwai sarkin kwashima alhaji imran bila ango yakubu musa bari wato gs fulani community Ana Alhaji Redwan Muktar Abbas ni ne wakilin Voice of America a nan akwai abokiyar aiki na ita kuma wakiliya ne hawa yan faniya tana tare da ni da taimakonta za mu gabatar da shirin kai tsaye ba da wani jinkiri ba za mu shiga shirin gadan-gadan amma kan mu fara ainihin ce wani abu in ana batun 'yan zango ko hausawa a ghana suna da tarihi za mu nemi shugaban namu saddauna ya kawo mana ɗan takaitaccen tarihi ya zamanto ya yi mana shimfiɗa da shi sa'an nan mu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a to bai ɓuya gare mu ba amma koyaushe ana bukatan kuma mu ba da tarihi batun hausawa na ja na hausawa hausawa a nan taron mu a cikin wannan zaure ba hausawa kawai na bane akwai fulani gaskiya fulani hausawa wangarawa sun shigo kasan ghana nan fiye da shekaru 500 so wanda duk yake kasa da ya fi shekaru 500 me zaka ce mai baku ta yaya zama baku da hausa da fulani da sauran 'yan uwanmu kamar kan da na ce sun shigo garin nan fiye da shekaru 500 ma sun zo da su aka yi wato ciniki ko fataucin bayi shi wannan kuma ya kawo su abinda ya kawo su a ƙasan ghana da muke cewa a yanzu nan shine fatauci ya kawo su sannan da aka yi fatauci kuma na bayi sannan aka zo aka yi fatauci kuma na kayan masarufi su goro da sauransu kuma aka sauko ƙasa kuma aka samu zarumai wanda ba su tsoro suka zo suka taimaka ma turawa lokacin da turawa suka zo nan aka samu ƙwararru zarumai suka zo suka taimaka ma british aka yi yakin da aka yi a ƙasar nan su suka taimaka ma british to wani matsayi da aka samu wannan mutane suna ƙasar nan tun ba san turawa da su zo ba turawan suka zo suka kawo su suka zo suka yi aiki da su a wannan lokaci da na bar ta fannin wato private wato dan dinga shiga cikin english kadan wato citizen da wato aikin kanka kake yi amma aiki na gwamnati da kake yi shine an kawo wayannan zarumai aka draftin suka zama soji na fada sannan bayan aka gama fadan kuma suka zama wato 'yan sanda a cikin su ne da yake su ne cibin wannan aikin sojin da aka yi abinda turawa ke faɗi cewa kamar instructors horon da ake musu yaren da ake yi shine hausa domin ba turanci ba ankaranci ba asantanci ba wani hausa ake yi kwanakin nan ne ban sama ya kai shekaru biyar ba an ka tashi camp za ka shiga a gaban wannan wuri kaga an zana kullun shiri me ma'anan wannan taken wannan tashi abin ga tashi barracks kenan an ce kullum shiri wani yare ne ever ready kenan kowane soja kuma aiki in ya ce ma ever ready a buga wuta haka kuma banda wannan kuma ka zo wurin 'yan sanda kuma instruction da ake ba su kenan ba zan kai kuma saboda ba lokaci a lokacin da nan crossroad otu crossroad ne da ake neman wato independence da aka soma loot daga fashi daga gari saboda gari ya yi zafi kaya sun yi tsada an fito yakin duniya ta biyu da aka dawo shi ya cause looting kira shi kuma abin ga retired soldiers da suka yi aiki shi suka match suka ce a'a su kan da lamarin da cikin yayin da suka samu kansu da ba kulawa da su shi sa suka ce bari su zo wajen gauna da nan ne sitin gauna inda gauna yake kenan kasin ga da muke sun kai nan shi aka tare su shi superintendent Emery shi ke tare da polisan da suke shi yana instructing su su shoot wannan military men shi ce su halba su da yake instructions da ake yi ko kai fanti kai a kowa suna jin hausa da yake su shoot sai suka ce ka ku halba ku halba sama gaskiya kuma sai suka halba sama so uku shoot su wanda suka zo suka ce musu ka ku halba ku halba sama sai suka target sama shi ya cire side arm shi shi ya halbi su sergeant ajiti so wannan zancen nan da nake bayarwa before independence wato wannan ne share fagen da ya sa aka yi irin rigingimun da aka yi aka kashe sashen a jidici nan usu crossroad ka kenan shi sa muke cewa kamar hausa da sauran 'yan mu fulani wangarawa da wanda duk suka fito a yammacin afirka suka zo nan fiye da shekaru 200 ko 500 kan a samu independent ya za a ce musu baki ne shi sa nan dan tsaya da watan wannan tarihi da nike da shi amma in ya kai ba da jawabin irin abinda turawa ke cewa ka experience ni na experience ya'yana sun experience gabana kuma na ga wayansu in na ce na experience in lokaci ya kai ni kuma zan yi magana kuma mutanenmu ne ba sani ba cewa inda aka haife ka shine inda ka fito in ka je cika takarda neman passport driver's license ko hospital sha tambi ka ina ka haifi ka in ka ce ni dan lagos ne ko ni dan zangon kadiri ne ni dan sabon zango ne ni dan dakuma ne a shi su ce a akra akra ina akra shi ka ce min sunanka yi eh, ayite sunan ankara wadi in ba haka ba ka ce ka fito a kira to karya kake yanzu za ku so ma bugawa in kuma kai kuma baka da lokaci kuma baka da karfi doshe ka saki wannan zance ba yau aka soma ba da farko da zan so ma experience wannan abu daga kwalebu ya fi shekaru talatin na ji kwalebu ba na ba ne amma ina tare da wani dan takurani sakandi zango sakandi ya fito ni amin takarduna shi takardun da za a mai shi suka hana wanda ke wurin ba an ce shi ta ce a'a an ba mu wayansu sunannaki watakila saboda suna na kadiri english shi sa suna ganin kamar a'a ba za a taba ni ba amma da ya kira da yake beji an karanci sun hana shi shi da na shigo nike magana da su ka ce an ba mu an gaya muna irin mutanen da ya kamata mu excuse su ɗaya kenan na biyu yanku ta je in fact ta je tana aiki cikin zongo ya sunan shi honorable ofisin ku da ke fund da ke kai zodiac ya ta je tana aiki na kwana biyu da suwa kaburi. bude ke ta samu wani cece kuce da wani ban son ce ga cece kuce da wani wanda yake gani dan kasa sai ce a ah, ke kice ke ba hausa ne ya zaki zo kina aiki nan sai ce mai kamar baka ga zango ba ne me kai kake zuwa me yasa kake aiki nan saboda mu aka kafa wan ga irin horon da na mata irin challenge da ta bashi inda ya back off kenan na uku ta je passport office za ta renew passport ta shi aka tambaye ta ta ce ina ka haife ki zangon kadiri aka haife ni cikin jiyo ojo ah ke dai in ka ce haka ya kawo wani confusion amma ce kin fito north ta ce a'a ya zan ce north ban fito north ba inda aka haife ni kenan na gaya ma ita ta kwalu na immediate ta ce ga irin abin ga kuce da ta samu mai shi shi ke directing ta kuma banda ita wanda ta giya yanku da take giya haka mutane suke wuri akwai mutane passport office da shi su ce ma kaman ka ce ka fito north in ba ka ce ka fito north ba zai kawo ma eh, zai to be difficult a process ma passport ɗinka amma in ka kiya in ka ce eh ka yi to wurin za yi yare na north kai kuma you be found wanting ba kai kai yaren sha a kama ka to amma in ka stand your ground ka gwada inda ka fito inda ka fito kai dan zango ne ga inda ka nuna cewa kamar in zangon kadiri ne shi ce ududu na fito gwada inda niki. Da waɗannan bayanai na Saddauna za mu dakata a yau. Ku kasance tare da mu makon gobe idan Allah ya kai mu, inda za a ci gaba da wannan shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin daga ƙasar Ghana, sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku. mu huta lafiya. gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Masu kallon mu da sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da ku a wannan shiri mai shiri namu mai tarin albarka mai taken rayuwar birni inda a yau muka yi tattako zuwa unguwar Ifuwaneki a nan yawun da babban birnin Kamaru. Za mu tattauna ne da wannan bawan Allah da muka taras da shi yana nasa sana'an a wannan birni musamman kuma a wannan anguwa. To Malam assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa To ko za ka gabatar da kanka ga masu kallon mu da sauraro? Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗan eh, uwa da amana arziki. Da fatan dai kowa da kowa ya wuni lafiya. Yana cikin koshin lafiya. Hmm. Don ko alhamdulillah muna nan cikin birnin Yawunde. Muna nan Alexino Karafi Square ta wajen Ikomiki. Ko mai sunan malam? da sunan shi abubakar muhammad abubakar muhammad insha Allah to mala abubakar mhm. shi muka zo kuma muka taras da kai gashi kana wannan sana'a da muka ga sana'an da ya yadu sosai kwance ta yadu sosai a nan kasar kamaru eh, ya aka yi katin kanka sana'ar to sana'an da an jima muna yin ta da gida ma muna yin ta kuma muka zo na muka ci gaba yin ta to kace gida ma muna yi wato wannan yana nufin kai ba dan kasar Kamaru bane ni ba dan kasar Kamaru kai dan mutumin ina ne kina mutumin Niger ne mutumin Niger a ina a Niger a Niger a Tawa Tawa Tawa eh to daga can Niger ka koyo wannan sana'a ko ka daga can na koyo sana'an nama tun daga can ma ina yin ta Eh, to a nan kamaru wato yanzu eh, misalin shekaru nawa kenan kana wannan sana'a yanzu zai kai shekara goma sha biyar ina cikin kasar kamaru eh, sha biyar sha biyar tun da ka iso kuma wannan sana'ar kake tun da na zo aikin sana'ar na ma she kuma ka kawo naka sabon salo eh na zo da amma kuma na jin daji wannan aiki a nan fiye da Nijar fiye da Nijar a nan ya fi dama sosai gaskiya to ko me yasa kawai ni da kai na ma abun yana bani mamaki wato babu dai wani dalili mai karfi haka babu wani dalili kawai da in ya mace a nan da yake yin shi ko samun da ya fi yawa eh, nan ma ya fi samu gaskiya eh. A nan ma ta fi samu nan wasu irin wato kwastomomi ko ka fi samu su kiliyan ke kwastomomi nan da zan ce maka kwastomomin mu dai manya manya da zan ce maka kamar su arnawa ne su eh. ne suke nuna ciniki sosai inda na anguwa arnawa ciniki eh wato duba nan ba ah, anguwa musulmi ba su suka fi yawa nan haka so naman kuma ya kake samu ka sai ya kake samu ka saro shi na nama ya kuke yi nama muna da wanda ke ba mu shi wanda yake yin kwashi hannu mu yana ba mu shi an kilo eh. ya ba mu kuma da shi da safe mu zo mu gyara shi mu haura shi akan wuta mu gyara shi sosai mu yi ambalan shi mu haura shi ta wuta ya eh. ta gasuwa in kun je saya a mahauta kenan ko kuwa eh ba a mahauta ba a cikin kasuwar yake zuwa sai shi to kaman ya suke muku auna a kaman an kilo da suke auna sai shi wani sahin wani nama yana hawa wani sahin yana saukowa haka da wani sahin ana bamu shi ya biyu dari biyar mm. eh, nama mai kashi kenan ko mara kashi a mara kashi ne mara kashi suka ne ba bai wato nan ba a gasa wani naman in shi dai ah, mara kashi kawai naman saniya kawai kenan naman saniya kawai kenan eh naga wasu wuraren ana hada hadda naman rago eh su wani su suna hada naman rago amma ni kam har yanzu ba su mara rago ba eh to nan ɗaya daga cikin wuraren ka a wancan sashin da kake aikin ma can ma ba a rago na a can ana rago ana bunsu ana kashi Eh, da naman saniya eh, komai ma ana yaji to to ya kake samu malam bakar ka samu ka faci kanka ka samu wato halalin ka ya fito ka fudda kanka don ina tsammani da bakar haya yake ko eh haya ke sosai bana nan kuma da iyalai haya to ya abin yake abin to to alhamdulillah za a ce ana samu wani sani a samu wani sani kuma ka san harkar kaso ta muhajji take eh. wani sani kasira wani kuma amma duk da haka mu bai damu mu da mun sani kasuwa daga Allah ne yake haka ne To a cikin tafiyar da na raka sana'an in babu wasu ɗan kalubale da akan ɗan samu haka ɗan ƙana matsaloli ko wurin sayi da sayarwa ko ko a'a sun gunda takardu da shauransu. A'a nan kam har yanzu ba samu sun gunda takardu wannan ba. Eh. Har yanzu. Ya batun haraji takardan kasa ƙasa yanko da shauransu. Eh lamfuwa na biyan lamfu kam. Eh kuma kam eh. magana lamfu kam ana biyan lamfu. Eh. To, Malam Abubakar shi muka ganga kuma duk inda muka bi in ana mana maganan kashe a ce Eh, eh, sarkin ado mai gashin nama sarkin ado. Eh kasan sana'ar tamu dole sai da ado. Eh. Ado nan ne ko da muka sai mu yin ta ma da ado nan ne muke. Gashi ka dan mare ka shi da irin na zamani ka sa shi ta a wuya gashi. Eh wannan aikin biro ne in kai gani babu ne nan ba in kai same ni ma ba ni aikin ne ba za ka ci ni ba ne. Wannan na biro ne kawai na wurin sai da nama ne na ma'aikata ne. Eh to ai mafi yawanci mutane kuma da suke wannan sana'a muna ganin su dai bai fide su samu wani dan kuntu su dora hakan nan saboda sukan ce ko a abin na dan sa dauda da shauransu in kasan ita sana'ar nama tana son ado saboda adon nan shi zai shigo maka wanda zaka sa gobe in wani ya ganka kana cikin kaya masu datti ya zai zo ya samu ma ya samu ya samu apetin zuwan cin nama wajen ka gaskiya tsafta na daga eh, cikin abubuwa da suke karo mutane kusumobi sai ma to mallam abubakar yanzu ga mu mun yi niyya mun kusa rufe wannan shiri namu ko eh. wani irin sako kake da shi da zaka isarwa masu kallo da sauraro a sashen Hausa na muryar Amurka idan cin musu Allah saka musu da alkhairi nagode sosai da kulawa da suke bani goyen bayan da suke mina nagode musu sosai Allah saka musu da alkhairi to kai kuma Allah ya taimaka Allah ya bada kasuwa amin sun ko masu kallo da sauraro kun ji yadda tattaunawar tamu ta kasance da Malam Abubakar mu mun yi masa takin sarkin ado saboda a cikin sana'ar tasa kun ga irin shige da yake yi ya fito a tsaftace ya sa kuma kaya irin na zamani da mun ya zo ya gudanar da sana'arsa. Naku Muhammad Bashir Ladan na sashen Hausa muryar Amurka daga yawunge a kasar Kamaru. You know wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.